bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau lahadi 22 ga watan 1 shekara ta 2023 Allah mai girma da ɗaukaka ya sharrafa ni ya albarkace ni da samun ziyaran babban malaminmu profeso abdullah usman umar gadon kaya hafizahullah wa ra'ahu wa matta'ahu allah bi sihhati wal afiya Allah kara wa malam lafiya da imani da nisan kwana mai albarka to aka nawa kalla ce dr abdullah da <laughs> Allah kara wa malam lafiya insha Allah wallahi ni kaɗai na san farin cikin da nake ji a cikin zuciyana na wannan sharafa wanda Allah maɗaukakin sarki ya mina samun ziyaran babban malaminmu a karama kalla muna godiya ubangiji Allah saka da alheri Allah sa cikin mizanin ayyuka nagari a sanan muna yawa a karama kalla bishara da hadisin da malam su suka koya mana amma la sabil wa zakir fa inna zikra mu'minin abu muslim al-khawlani hadisi wanda imamu imamu malik ya rawaito a cikin muwatta eh, da isnad wanda yake ingantacce abu muslim al-khawlani yace ya buga sammako da asussuba ya je masallacin dimashqa sai ya samu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'az dan jabal da asussuba buga sammako shi abu muslim al-khawlani sai ya samu mu'az dan jabal sahabin manzon Allah ce masa inni uhibbuka fillah sai mu'az dan jabal fajazabani ilaihi sai ce sai eh, ah, mu'az ɗan jabali ya ni kusa da shi sai ce Allah yace saboda Allah kake kaunata yace Allah ce wallahi saboda Allah kaɗai nake sa na zo in maka wato in sanar da kai ɗan jabali sake ce da shi Allah ya ce na haɗa ka da Allah ba don komai kake so na ba sai dan Allah ce wallahi dan Allah kaɗai nake son ka shi yasa na zo in sanar da kai sai ce masa abshir ce to kai farin ciki yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa cikin hadisi kudusi Allah ta'ala ce wajabat mahabbati lil na fi Allah madaukakin sarki ce sa ta wajaba ga masu son juna saboda shi akramaka Allah wallazi falaka al wa bara an nasamata inni uhibbukum fillah habbaka Allah allazi ahbabtani fi Allah yubarik ya shekana. to sai a mu'azzan jabal sake ce Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa cikin hadisi kudusi yace wajabat mahabbati lil na fiya Allah ta'ala ce ƙaunarsa ta wajaba ga masu zama saboda shi wallahi wannan zaman bai ba sai dan Allah mai girma da ɗaukaka muna fata Allah sanya mu cikin falalar da ke cikin wannan hadisi din sannan kuma sai Allah ta'ala ce wajabat mahabbati lil mutazawirina fiya Allah ta'ala ce ƙaunarsa ta wajaba ga masu kai wa juna ziyara saboda shi Allahu akbar ga shi babban malaminmu ya kawo mini ziyara ina fata ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya sa mu yi tarayya cikin wannan falarar Allah sa ƙaunar Allah mai girma da ɗaukaka ya waje ba gare mu sannan wannan 'yan uwa mu faɗakarwa ne gare mu wannan ziyarar da malam ya kawo mini faɗakarwa ne gare mu mu ɗalibai mu mabiya cewa ziyara babban abu ne gashi manyan malamai suna ƙoƙarin ya suna kai wa ƙananan ɗaliban su ziyara har gida akar makalla ya kamin wannan ziyara ɗin lallai ashe ziyara babban abu ne gashi manyan malamanmu suna ƙoƙarin yi don haka mu ma mu yi ƙoƙarin wato ɗabbaka wannan sunna ɗin a karama kalla ubangiji Allah saka da alheri muna fata kamar da Allah ya hada mu a nan Allah haɗa mu gidan aljannar firdausi ikhwanan ala surudin mutaqabilin Allah saka da alheri a wannan garaɓasan da wannan ganiman na ce ‘yan uwa zan yi wato tarayya da ku a cikin wannan garaɓasa ɗin to sai na nemi izinin malam har mu yi wannan live ɗin kuma malam saboda ƙaunar alheri da sun yaɗa alheri a karmakalla ya amsa da gaggawa don haka za mu tattauna da malam akan wasu matsalolin da ke damun matasa saboda na san mafi yawan da suke bin wannan shafi ɗin matasa ne daga arba'in zuwa ƙasa to amma kafin mu fara tattaunawa mu da aka rama zan ba wa akrama kalla abin magana mai yiwa yana da wani mukaddima ko wani jawabin da zai bude mana da shi insha Allah akrama kalla faddal mashkuran ma'jura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أموة masu kallon mu masu sauraron mu malam tasiru assalamu alaikum assalamu warahmatullahi ya himma alhamdulillah ya gida alhamdulillah mun same ku lafiya lafiya kalau akrama to Allah ya saka da alkhairi ya karatu to Allah ba da lada muna godiya ah, ina farin cikin kasancewa ta yau a wannan gida na kame albarka gidan iyalinka kuma wannan ƙasa mai albarka a ƙasar wato misra egypt cairo a birnin alkahira alhamdulillahi ƙaunarka muke yi saboda allah da ƙoƙarin da kake da shi na karantarwa da yaɗa da'awa dare da rana a shafinka kuma muna ta ganin irin gudunmuwa da ake ba musulunci ga ya kamata in kawo maka ziyara in samu ladan ziyara ni ne nake cike da farin ciki ba kai ba saboda na san duk da ya kawo dan uwansa ziyara saboda Allah zai samu lada tare da yan uwa da suka rako mu ɗaliban ilimi a muna musu godiya su dan uwa malam habib da ake cewa honorable <laughs> muna fata Allah ba shi nasara amin ko da yake yanzu yana nan kamar zuciyarsa tana Najeriya hmm, to shi ma ya tako mana baya hmm. wancan shekara ma Allah ga da shi muka zo muna masa addu'a Allah ba shi nasara akan abin da ya sa gaba kuma Allah ya samu mana matasa musulmi wanda suke shiga siyasa da kyakkyawan niyya su taimaki al'umma su samar da ci gaba Allah ya ba su nasara da dan uwa alarma mal abdurrahman jega abdurrahman jega dan karamin ba babban ba to gashi ma gashi nan yana cikin waɗanda suka kawo mana ziyara ai muka suka rako ni da dan uwa malam umar dalibi a ma'ahad alloga ta nan alkahira a wannan azhar shi ma malam habib ɗalibi ne a jami'a ta azhar shi ma malam alrama Abdulrahman shi ma ɗalibi a jami'a ta azhar da ɗan uwa ah, abdulhalim abdullah usman shi ma ɗalibi a ma'ahad a azhar da ɗan uwa malam usman abdullah usman dukansu dai ga sunan wanda suka rako suka kawo mana ziyara da wanda suke tafi mana ana ta waya da wasu so mun gode muna maka gaisuwa da iyalinka gaba daya da to Allah ya faranta mana duka Allah shi ba mu lada to gashi kuma ka zo mun zo ziyara a bisa al'ada an zo ziyara akan zauna ne a ci abinci a zumunci da kuma ka ɗauko mana kayan wa'azi da nasiha <laughs> shine ai tun da ka zauna da ni a wannan kujerar nake tunanin me ya kamata na cewa mutane na san yan uwa alhamdulillahi suna bibiyan ka wannan shafi na ga zan yi amfani da wannan dama kasancewan masu kallon wannan shafi ko a wannan tv zan ce ko akwai mutanen najeriya da yawa akwai mutanen kamaru da yawa mm. da na niger ghana togo akwai 'yan sudan hausa mu mm. akwai 'yan abidjan cote mm. na san mutane da yawa matasa da waɗannan ƙasashe duka suna mutaba'ar wannan wuri saboda 'yan karatukan da ake gabatar da nasihu muna musu addu'a duka gaba ɗaya da wannan ƙasashe na afirka gaba ɗaya allah sa musu albarka da wasu daga cikin uwanmu mazauna saudiya masu jan hausa Eh, su suna bibiya kwarai muna musu addu'a duka suna da hakki mu roƙa musu Allah Allah saka musu alkhairi barin in su gaba ɗayan su duka in ce da su akwai wata bukata da ake da ita shine gabar farko muna bukata wannan kasashe duka gaba ɗaya a matsayin su na afirka da wadda ma ba na afirka ba kamar saudiya da wasu ma da suke cikin nan kasar masar ah, muna bukatar addu'a ta musamman ga kasar mu najeriya Eh, a wannan gaba hmm. a wannan lokaci da ake ciki najeriya zan iya cewa kusan yanzu dai a kasashe a duk duniya akan harkar mulki da canja gwamnati da za a yi hmm. ita ce a gaba take bukata addu'a ba inda aka fi ta bukata a yi mata addu'a ina faɗa da babban murya ina kuma ainihin wato ɗaga sauti na Allah ya ji daman yana ji ko a ɓoye ne ya alamu kha'inatul a'yuni wa matuk tukhfi sudur sannan duniya ta ji gaba ɗaya lalle mu Najeriya tana cikin wani yanayin da tana buƙatar a mata addu'a a matsayinta na ummu afirka ban yi zurfafa ba uwa ce a afirka ta eh, cancanta ko eh, da kamaru da chadi da kodebuwa da niger duka dai za su danganta kansu da <laughs> na san suna amfanuwa da najeriya to yanzu misali najeriya a cikin waɗannan watanni da za su zo da wannan kwanaki ana ƙoƙarin canjin gwamnati daga waɗannan zuwa waɗancan allahu alam suwaye za su karɓa kuma kun san yadda yanayin siyasa take ciki a duniya wasu kasashen allah ya taimake sun ci gaba siyasa suke mai tsarki siyasa suke mai tsafta a zahiri ina magana a zahiri abin da ya fito fili to amma magana ta gaskiya mu gaya kanmu gaskiya mu dai afirka kuma a najeriya mu najeriya ana siyasa amma har yanzu siyasa tana buƙatar a mata wanka a mata kwalliya a gyara ta ma'ana akwai kazanta da datti da yawa a tattare da siyasar najeriya ina faɗin wannan a matsayina na ɗan najeriya wanda ina son najeriya ina ƙaunar najeriya kuma zan yi iya ƙoƙari na gana ba da gudunmawa a najeriya a samu zaman lafiya da kwanci hankali amma siyasar da ake a najeriya da manufofi na 'yan siyasa wasu a najeriya da mabiya siyasar da masu yin siyasa a najeriya wallahi akwai bukatar gyara saboda abubuwa ne da suke cike da son zuciya da rashin gaskiya da cin amana wani lokacin akwai gaskiyar a wasu bangarorin amma akwai rashin gaskiya to abin da ya fi tausayi shine rayukan bayan allah da suke salwanta a duk lokacin da za a yi canjin gwamnati a yi zaɓe to akwai rayuka da suke salwanta ta hanyar wasu a masu ta'addanci a kashe su ko kuma a tsorata su wasu a kona musu dukiyoyinsu saboda haushin an ba da sanarwar zaɓe wani bai ci ba wasu a salwantar da su wasu suna mugun nufi sai mun gama da wani sai mun yi da wani sai mun kammala da wani duka dai irin waɗannan abubuwa magana ta gaskiya abubuwa ne waɗanda ba su da kyau so dole mu yi wa ƙasar addu'a Allah ya daidaita ta Allah ya sa su 'yan siyasan wanda ake zaben su su rinka fifita rayukan talakawa sama da biyan bukatunsu Allah sa su kansu talakawan da suke zaɓen su zama masu zurfafa tunani su yi zaɓe lafiyayyen zaɓe da kwanciyar hankali zaɓe ana cikin walwala duk wanda Allah ya ƙaddara ya bashi shi ne kurin a bashi ya ci gaba da tafiya Allah ya taimake shi kowaye wanda Allah ya rubuta masa nasa ne to shi kenan sai a taimake shi ko ana son sa ko ba a son sa ko yana da kirki ko bai da kirki ko ana gaba da shi ko ana shiri da shi in Allah ya bashi kenan an gama kar a ta yaƙi yaƙi kar a ta kashe kashe kar a ta zubar da jini kar a yi ta faɗace faɗace kar a yi ta gaba kada a yi ta ƙiyayya to a yi wa najeriya addu'a tana gab da faɗawa zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisa da sanatoci da su gwamnoni da wayewaye da sauransu da haka muna buƙatar addu'a allah zauna da najeriya lami lafiya kuma wannan zaɓe da za a yi allah ubangiji tabaraka ta'ala ya sa a yi daidai sannan kuma ya sa a yi adalci sannan kuma ya sa duk wanda ya cancanta a danka masa abin da ya cancanta wanda suke nufin sharri a cikin wannan abin Allah kada ya ba su ikon yi wanda suke nufin alkhairi a cikin wannan yanayi na zaɓe Allah tabbatar da su su alherin waɗanda aka san su da wata kutun gwila da waɗanda ba a san su ba ya Allah ka fi mu sanin su Allah ka yi mana maganin su kuma Allah ka tsare mana rayukanmu da talakawanmu da attajiranmu da 'yan kasuwanmu da ma'aikata gwamnatinmu da malamanmu da ɗalibanmu da kowa da kowa namu ya Allah kada ka sa dalilin wannan zaɓe da za a Najeriya ya zama dalilin jefa mu cikin yaƙi ne da faɗa da tada hankali da rikici da ƙone-ƙone duka waɗannan ƙasashe da suke sauraron mu a wannan shafi don Allah muna bara wannan addu'a wannan shine abin da nake bukata ko muke bukata a matsayin mu na Najeriya kuma dukkan wani wanda yake da dama ko limami ko malami ko mai karantarwa to ya kamata ya amfani da damar da ya samu wajen ruka wannan ƙasa addu'a idan Najeriya ta zauna lafiya duk kasar Afirka ta zauna lafiya ya kamata ku sani Najeriya tana da muhimmanci a duniya kuma tana da muhimmanci a Afirka specifically alhamdulillah alaikum na sai walakum alhamdulillah an tashi akwai sanyi a misira. Ka kaga nufa da kaga da kwat ga mm-hmm. wata riga a ciki ga hula sanyi mm-hmm. amma wato akwai sanyi ku shabab ne ai ko da ke mudin ma shabab ne amma dai <laughs> eh, akwai sanyi yan uwa Eh, a yi mana addu'a Allah ya bamu wuciya lafiya eh, so tana da muhimmanci kasar dole kuma mu ba ta muhimmanci na roƙon Allah da a samu a zauna lafiya a cikinta kuma abu na biyu a wannan gaba ina kira ga su 'yan Najeriya wallahi ku ƙaunaci ƙasarku ku so ƙasarku Yauwa duk inda aka ci gaba duk waɗanda suka ci gaba a duniya za ga suna son ƙasarsu ni dai na ɗan yi yawace yawace na a duniya da ɗan bincike bincike na daidai gwargwado sai nake ganin a duniya cikin wato 'yan ƙasar da ba sa son ƙasarsu mutum ƙasarsa ce a ciki yake rayuwa yana cin arzikinta da amfaninta cikin 'yan ƙasa da ba sa son ƙasarsu wato akwai 'yan najeriya ba daɗi yawanci mu zaga ɗan najeriya in dai ka ji ana zagin najeriya ana ɓata ta to ɗan najeriya ce yake bai da kishi kuma wasu da yawa daga cikinmu in za mu ji ana zagin ƙasar tamu a wani wuri sai dai ma mu ƙara wuta mu zage abu na biyu rashin kishin ƙasar da damuwa da ita wato wato ƙasar kuma wannan yana da tasiri hatta a wato a tsarin shugabancin namu ma tasiri hmm. dole ne mu samu matasa masu neman shugabancin nan masu son ƙasar masu kishin ƙasar muna jaddada muku ku so ƙasar ku don ku gina ƙasar ku idan ɗan najeriya baya son najeriya ba zai gina najeriya ba zai ciyar da ita gaba ba akwai babban laifi shugaba da yake jagorancin wani bangare ko ita ƙasar gaba ɗaya a wayi gari yana da wani tsusa ne na baya son ƙasar to rugurguje ta zai kuma rusa ta zai yi. duk wanda baya son abu to ba zai kula da shi ba to daga cikin dalilan da ya kawo mana ci baya a ƙasar mu ta Najeriya ci baya a ƙasar mu ta Najeriya akwai rashin kishin ƙasar da rashin san ƙasar rashin damuwa da ƙasar yanzu misali duk wanda yake ya san me yake yi a rayuwarsa to za ga ƙasar da yake ita ce yake da jinsiya ma'ana yake da nationality to ita ce gabararsa ita ce take kare shi ita yake tuciya da ita yake ganin ita ce tasa na ya kamata yi abin da zai ciyar da ita gaba matasa in kun yi karatu ku yi kishin ku ɗaukaka ƙasarku ku gina ƙasarku ba wai ku kashe ƙasarku ba masu mulki kuna fita ƙasashen waje in ba ku da lafiya sai ku ban Najeriya ku tafi wata ƙasa neman magani mura wai mutum yana mura wai ɗan Najeriya wai sai yanka sai a yanki tiket wai ai mai biza a kan mura saboda ya yi kwana biyu yana tari sai ya ce dama yana da bizarsa sai ya kitikiti sai tafi wata ƙasa yana neman magani a kan mura haihuwa mata nawa ne ba su haihuwa a najeriya wallahi ba ta isa su haihu a cikin ta ba ba mm. cewa ne kar a yi ba duk wanda allah ya ba shi dama ya ba shi rufin asiri ya je mm. amma ina so in gane me yasa ba za mu in faɗa mutane me yasa ba za mu inganta ƙasar mu ta yadda mu ma mm. za a rinka zuwa ana amfanuwa da mu ba dan Najeriya in ya tashi neman karatu ya fita waje yanzu nan duk ga kunan gaba ɗaya anan <laughs> birkace ɗalibai ne kun baro eh, Najeriya kun zo nan kasar kuna neman ilimi na nan kasar akwai tarihin addini akwai annabawa da suka rayu akwai manya manyan malamai kuna abin nan amma akwai kasashen da ake tafiya aje a nemo karatu ko na boko ko na abin nan wala ba su kai Najeriya ba wadata da arziki ba su kai Najeriya ba amma me yasa saboda rashin kyakkyawan shugabanci saboda rashin kyakkyawan kulawa saboda ba mu gina ƙasar ba mm. mun kashe ƙasar mun lalata ta ba mu da universities masu daraja da matsayi da kima da tsari da karatu ba yajin aikin da wani dan wata ƙasa zai zo ya shigo mm. sai mu zai mu taho ƙasashen waje mu zo mai karatu daga ɗan najeriya ya tafi ghana yana da garantin in ya je ghana nan shekara uku ya gama digiri ya koma ko togo ko jiya wani ya kira ni ya ce shekara ta uku na gama digiri na a togo mm. gashi nan na dawo da certificate ɗina kuma za a zo a ɗauke shi amma dan najeriya yana karatu a najeriya a jami'a ba ba lalle ba lalle gama shekara biyar ba ba lalle gama ba to irin waɗannan abubuwan muna kira ga matasa dan Allah ku zama masu kishi ku kama gabarar shugabanci dan ku samar da gyara ku inganta ilimi ku mutunta ilimi ku mutunta masu ilimi ku mutunta karatu sannan ku zamanto kuna kishin kasar ku ya za ku taimaki kasar ku yanzu mutum ya je kasashen waje mala ka je ka ga inda suka gina kasashen su mala kaga tituna masu kyau kaga wuta kaga gine-gine masu ban sha'awa kaga wuraren shakatawa kaga asibitoci kaga kaza kaga kaza wurare masha Allah ba za su lissafu ba masu tarin yawa ka je ka gani me yasa ake rububi ake zuwa wannan kasashe nasu me yasa ake zuwa ake yi saboda sun gina kasashen su malam sun mutunta kasashensu sun kimanta kasashensu sun daraja kasashensu to abinda nake so ta tasiru mm, a cikin karatuttuka da ake ya kamata a gaya wa matasa mm. yanzu mu Najeriya canji muke so mu samu mm. kai hakuri na san kaɗan kamaru ne <laughs> kuma kana da alaka mutanen kamaru suna ganin amma na ganin Najeriya uwa ce yaya za mu yi mu samar da gyara yaya za mu yi mu samu canji yaya za mu yi mu samu ainihin wato ci gaba ita ƙasar mu inganta ainihin zamantakewa a cikin ta da baki za su rinka shigowa za a samu ainihin wato damar da za a inganta lafiya a inganta ilimi a inganta ainihin wato zamantakewa a inganta kasuwanci a inganta kaza a inganta kaza wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai daga cikin kuma idan an zo canza shugabanci ne dan najeriya yana iya zaɓin ya zaɓi mutumin kirki da zai taimake shi ya inganta masa iliminsa ya inganta masa security ya inganta masa zamantakewa a gina kasa a mutunta ta a kimanta ta a mata kaza a mata kaza da haka muna buƙatar wannan kwarai kwarai kwarai da gaske Allah ya zauna da Najeriya lafiya Allah kuma ya yaye dukkan wata fitina kuma wannan zaɓe da za a yi Allah sa a yi lafiya a gama lafiya ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah muna roƙonka muna neman taimakonka muna neman agajinka Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya kuma duk wani ɗan Najeriya da yake wata ƙasa ba a Najeriya ba lalle ya tuna da ƙasarsa cewa tana cikin wani yanayi yanzu hmm. tana kan wata gaba ta tana buƙatar addu'a ta musamman wannan shine saƙona na farko hmm. da nake so na isar a saƙona na biyu kasancewa a waɗanda muke tarayya da su galiban matasa ne ina so na ba da shawarwari wa matasa kamar haka hmm. shawarwari na shi nake so na bayar na farko dai ya kamata mutum matashi abu na farko da zai fara yi bayan ya zama musulmi to ya kamata ya san kansa abin da nake da nufi ya san kansa mana ya gane shi waye a wani aji yake kana dai da lafiya ko baka da lafiya ya kamata ka sani kana da lafiyar da za ka iya gwagwarmaya ko ko baka da lafiya kana cikin larura ne da matsaloli ɗaya kenan menene status me matsayinka hala ɗinka a wani mataki kake na karatu sannan me kake so ka yi karatunka na addini karatunka na zamani wani abubuwa guda biyu larura ne duk wani matashi ya kamata ya inganta wani abubuwan guda biyu karatun addini ya san Allah awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani haka mai hmm. malam ya ce farkon abu ne ke ba akan mukallaf baligi hmm. ya gyara imaninsa ana gyara imani ne da sanin Allah in an san Allah sai a ji tsoron sa, sai a san yadda za a bauta masa to wajibi ne mutum ya san yaya yake me zai yi ina zai tunkara idan karatu mutum zai yi wani irin karatu za ka yi idan ka yi karatun me za ka yi kowane matashi ya kamata ya zaɓar kansa layin da zai bi tun yanzu a'a zan yi karatu ne zan yi ta karatu sai na yi digiri na gama na yi masters na yi phd na gama to in ka phd ka gama to me za ka yi za ka yi aiki ne aikin a wani ɓangare na hukuma za ka yi a'a noma za ka yi to ka fara shirin inganta noman da za ka yi a'a business kasuwanci ne za ka yi to ka fara tsarin ya za ka inganta kasuwarka ka fara alaƙa da 'yan kasuwa a'a malamin addini ne kake so ka zama mai koyarwa mai karantarwa to ka bi hanyar da ake bi a samu malantar ta addini a'a biyu kake so za ka haɗa hmm. watakila ka yi ilimin addini ka yi ilimin zamani Wataƙila ka haɗa ma har ɗan kasuwa kana yi hmm. watakila a noma kake so ka inganta hmm. ka rayu akan noma a watakila siyasa kake so ka shiga A wataƙila uh, wani mu'amala ne za ka yi haka da kake da wasu ƙasashe abin da nake so shine matashi ya kamata ya gane me zai yi shine kawai saƙon me zai yi duk yawwa me yake so ya zama hmm. duk gidan da tun farko ba a yi masa zane hmm. aka yi zane aka yi foundation mai kyau ba hmm. yanzu nan gidan muna hawa na wajen bakwai ko takwas ko na nawa ko ba ka bane hawa na shida amma ga mu gam gam gidan ko shekara ɗari wannan ginin zai yi amma me yasa saboda kasan su yayi kyau mm. to zai iya yi wa matashi shekara ɗari a duniya mm. manta su mm. to amma da ya zai inganta rayuwar ya wannan shekara ɗarin duk wanda yawanci yanzu matsalar damuwar matasa mu shine wallahi ba san kansu ba kawai mutum yana rayuwa ne yana fagamniya kawai ka ga mutum iya ta tafiya an tambaye shi ina zai je ci bai san ina za shi ba kaga ya zil zai bata daga kowa ya kamata ya fitar da ina za shi hmm. yanzu tafiya muke yi matasa to ina za mu je hmm. kullu man akhta at-tariqa zalla haka hmm. malamai suka ce duk wanda ya kuskura hanya to wallahi sai ya bata to ka ɗauka ka ajiye kukan da ake na lalacewar matasanmu da matsaloli da muke samu a kasashenmu a Afirka ga baki daya to akwai wannan rashin gane hadafin me ya kamata na abu na biyu ina ba da shawara a kula da karatu da ilimi da ilimi ne da karatu ne mutum zai zama wani duk wanda ya ilimi ya yi karatu to zai fifita a cikin al'ummarsa ya ku uwana matasa duk inda za a je a dawo kada ku yi wasa da ilimi ilimin nan ku ko na ɗiban kashi ne ka iya shi ilimin nan ko na shara ne duk wanda ya zama ƙwararre ya karanta ɗiban shara to ya yi ilimi yanzu misali ni na zo ƙasar nan na ga wani abin da mu a najeriya ba mu san da shi ba mu a najeriya shara da nake magana shara bola zubar da ita ake yi ana kinta ana kyamata sai da na zo nan ƙasar misira sai na ga ha ashe wai ita shara ma tana daraja har a ɗan mashin a mota ake bi gida-gida ana karban shara wai ashe sai da shara ake wata rancen na je yana zagayawa sai na ga wani kamfani na murkushe shara duk wata sharan garin a nan ake ɗiba ana tara ta ana zuba ta ana sa mata kemikal wani inji yana niƙa ta yana juya ta wata kuma sharan sai su ɗebe ta su je su tara ta a wani wuri sai su binne ta suna da wani adadin shekaru da za ta yi a ciki ta yi dikeyin ta diddige ta riɓe ta zama taki sai a ɗebe ƙasar kawai sai motoci su rinka zuwa suna ɗiba kawai bayan shekaru sai su rinka kwasa suna kaiwa gonakinsu leda kawai suke cirewa shara kaga ana ɗiban shara ana sayar da ita sai na ga ashe suna suna recycling duk wata roba ba sa jefar da ita in aka jefar da ita akwai wanda yake zuwa zai ɗauke ta akwai wanda rayuwarsa sana'arsa matashi ne zuwa yake tsitsince wannan robobi ya kai ya sayar akwai wanda aluminium yake cirewa dalma akwai wanda duk inda ya ga karfe shi kuma zai cire shi akwai wanda kuma ledoji yake tarawa bene <laughs> sai mutum ya gina bene da tara shara da ɗiban shara ina masu kuɗinmu ina masu halinmu ba za su kawo mana waɗannan na'urori da injunan da za a rinka sarrafa shara shara ga ta nan a banza muna zuba da ita kullum sai dai mu bata ce ta cinye mana katanga tana kashe mana wuri tana lalata mana wuri ga gonakinmu suna buƙatar taki amma ga shara nan a cikin gidajenmu ga shara nan a cikin unguwanninmu ka duba yadda Allah ya mana arziki amma ba san ya za mu amfani da shi ba wannan ribar kafa ce kawai nake bayani cewa ya kamata mutum ya zama mai ilimi ilimi da kake ganin sa wallahi wallahi malam babu ya shi babu abun da ya kai ilimi mai ta'alimul muta'allim yake cewa dan adam yana tarayya da dukkan halittu na Allah da dabbobi a cikin komai da komai amma abin da yake fifitan dabba shine ilimi da ilimi ne yake fifinta yanzu idan karfi kake ji shi to dabba ma tana da karfi idan jarinta kake ji shi to ai dabba ma tana jarinta ko ba ka bane ba idan katon dirin jiki ne suke ji shi kaya guda to bijimin gidanka ya fi ka ai idan waye kake da shi in tsoro ne in rashin tsoro ne dabba ma tana da shi amma ilimi fa to dan adam ne yake zuwa ya je ilimi ya karatu fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika Allah ya ce kasancewa babu ambotawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kaɗai kuma ka nemi gafar ubangijin ka ilimin tauhidi ka kaɗai ta Allah shi ne ilmul hal kenan ka san tauhidi kuma ka san fiqihu ka san addini da haka ina kira ga yan uwana matasa lalle ku je makaranta ku yi karatu shawara ta uku ina kira ga yan uwana matasa ku san ainihin wato ku ba ni ku koyi sana'a lalle ne ai sana'a kada a zauna haka ba abin da ake yi na ce sana'a a nemo na abin da za a rinka juyawa taro da kwabo yana shiga kuma ita rayuwa mataki mataki ne akwai wanda da za a ce je yayi ba akwai wanda kuma za a ce ya je yayi sannan kuma kowa ya sani cewa dole wannan rayuwar ba zai taɓa yiwuwa ba sai kayi wani motsi ya za ka riƙe kanka karatun da kake sana'a ce ka yi ilimi mai inganci ka ci jarrabawa ka samu takarda ka je ka kai a ɗauke ka aiki a baka albashi sana'a ce a'a wani buge-buge ne ka gani za ka siya ka siyar ka dan samu na kashewa ko omo ne ko sabulun ka zaka wanke Za ka yi mutunci a cikin al'ummarka da mm. kada saurayi ya zama mai daskararriyar kwakwalwa mm. wanda baya iya juya komai baya iya motsa komai mm. wani ya ce an bashi naira miliyan kaza ya ce ga ta nan wallahi bai san ya zai da ita ba sai wallahi malam man ta A akwai wanda zaka shi miliyan goma a yanzu wallahi sai dai zuba mata ido bai san miliyan goma nan ya juya ta bayan shekara ɗaya ta zama miliyan sha ɗaya ko ta zama wani abu ba bai iya ba saboda bai koya ba hmm. da haka lalle ne mu koyi sana'a annabawan Allah sun yi sana'a hmm. sun yi ciwo manzon Allah yake cewa babu wani annabi ma min nabiyin illa ba wani annabi face face ra'al ganama yayi kiwon tumaki a cikin annabawa akwai kafintoci a cikin annabawa akwai teloli tela mai dinki tela ba a cikin annabawa akwai wanda yake noma annabi lutu yana noma a cikin annabi akwai masu kiwo annabi Muhammadu ya yi kiwo akwai 'yan kasuwa annabi Muhammadu ya yi kasuwanci ya je sham ya kasa kaya annabi ya kafinta ne akwai likita a cikin annabawa annabi isa likita ne akwai makeri annabi dawo da makeri ne Allah ce wa alanna lahul hadid an imal sabiratin wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir ga sanoyi nan da yawa annabi Suleiman mulki shi kuma Allah ba shi mulki rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yayi mulki ya karanta mulki ya san mulki ya kamata matasa mu san me ya kamata mu yi wallahi wannan rayuwar ta kaskanci ga matashi lafiyayye madakin dawa yana zaune malam bakin ciki ya kashe shi ba ilimin addini ba ilimin zamani ba sana'a ba aiki ba juya komai tun da kake kana cikin cikin mahaifiyarka mahaifinka yake taimakonka ya kai ya kai ka asibiti a kula da kai ya kai ka makaranta firamare shi yake taimakonka ya kai ka junior secondary shi ke taimakonka ka gama sakandare, har ka gama jarabawa ya shigar da kai jami'a yana taimakonka ka gama jami'a saboda baka da hankali baka da kunya kuma ka zo ka zauna suke kana neman a taimaka maka ba tunani to mutuwa zai akan ka ubanka a lokacin da ka gama jami'a a lokacin da ka kai waɗannan shekaru duba kannan ka guda nawa kake da su a gida yanzu ba za ku taimaki tsohon nan ba ya muku wahala kuna cikin cikin mahaifiyarku ya muku wahala bayan kun girma ya zo yana muku wahala da ƙarfinku mutum kawai ya zo ya miƙi kafa yana jiran mai ubansa zai masa kana da basira kana da tunani kana da kwakwalwa kana da wane ne kana da wane ne ya kamata mu gyara tunaninmu abu na ƙarshe shawarar da ke so na bayar wa al'umma gabaki ɗaya mazanmu da matanmu a wannan ziyarar da na kama shine a ina muku wasiya da ta masu gidin riko da addini wallahi babu abu mai daɗi a rayuwa irin mutum ya zama mai addini mai riko da addinin Allah da addini ne Allah zai tsare maka mutuncinka a cikin al'ummarka a cikin jama'arka hatta mala'ikun Allah za su ganka da mutunci ko a kiyama aka tashi mai addini yana da mutunci daga ku riko da addini mazanmu da matanmu wala ta mutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmi idan aikin soja mutum yake wallahi ka saka addini a ciki kar ka yadda ka zama sojan da baka da addini an yi sojoji da yawa irin ka sun mutu wasu sun yi ritaya hawan jini ya kashe su wasu an harbe su a wajen yaƙi sun tafi babu labarin su faka annam lam kulaku, aw lam yakunu babu labarin su akwai wanda kuma sun yi sun yi addini in dan sanda kake ka saka addini idan kastam kake saka addini kula da addininka idan immigration kake ka kula da addini in dss kake ka kula da addini idan dan bijilanci kake ka kula da addini ka duk wani mai harkar damara mai ɗaure ƙugunsa tsakiya ko ya rike bindiga ko bai rike bindiga ba ya kula da addini waɗanda suke ofisoshi na gwamnati don Allah ku mutunta addininku ku sani cewa kujeran nan da kuka zauna kafin ku zauna wasu sun zauna wanda i zauna ya yi mulkinsa ya kula da addini Allah ya fi rufa mai asiri Allah ya fi taimakonsa ya fi albarka ba a manta ambatansa amma wanda ya zama ya yi fada da addini ya yaƙi da shari'a ko bai damu da addini ba wani an zo masa neman taimakon aikin masallaci oh mu nan fa ba aikin Allah mu ce ba kaji shirme kaji rashin wayo kaji wauta allan da kake faɗa wa an zo ka ba da taimako akan masallacin shi ya kawo kujerar ka zo kai ritaya ka rasa wanda zai zo ya sheka abin abinda zaka ci ce sai ya gagare ka kar ku yi faɗa da addini mm-hmm. ku riƙe addinin ku a duk inda kuke kuma wallahi malam ta siyo abin da zai baka tausayi malam yanzu mu kamar mu a Najeriya za ga akwai ko dai musulmi ko ba musulmi ba mm. sai ka ga musulmi yana cikin ofis ɗinsa na gwamnati ko yana aikin gwamnati shi yana ƙin addinin baya so a danganta mashi addini amma kuma sai ga ofis ɗin nasu a su akwai kiristoci su kuma suna taiwa addinin su hidima wallahi hmm. wannan shine abin da yake damun mu kai ɗin a sojanka ko ɗan sandanka ko mai ka ko ofishinka na siyasa ko na kaza ka ƙi ka taimaki addininka kana ɓoye kanka kar a ce mai addini ne kai amma at the same time wannan lokacin kuma kiristocin da suke tare kai dare da rana suna taimakon addininsu ta hanyar ɗaukan ma'aikata da zarar wanda ba musulmi ba ya samu dama wata ofa pop sai ga shigo da ɗan uwansa sai kuma baka so ka shigo da uwanka kar a ce kana kana kawo ɗan uwanka kana taimakon su ah, me amfanin mulki me amfanin siyasar da kake yin baka taimaki ɗan uwanka ba wai ana magana ana cewa wata shekara wani yana tambaya na wani wani wanda ba musulmi ba ya rike wata kujera wallahi duk ya zo ya cika ma'aikatan nan gaba ɗaya danginsa da yan garinsa da abin nan ca ah, to da me zai me zai me zai taimaki sa ba kai da ka samu me yasa baka taimaki mutanenka ba ai sai ai ta yi in suka ɗebo na suka taimaka musu hmm. lokacin su ne kai ma in ka zo sai ka ɗebo na ka taimaka musu hmm. sai dai ba ku da aiki sai surutu kuna zagin mutane ku ce wane ya kawo mutane duk ya mamaye da kaza to ina naku musulmin su me amfanin su mutum musulmi ya zama matsoraci an taba sanin wallahi musulmi bai kamata ya zama jaban matsoraci ba Na haka ya kamata ma'aikatan mu na gwamnati a wuraren da suke aiki dan Allah guraben da kuke samu ku ɗauki 'yan uwanku aiki mu fa yanzu abin da muke bukata fa a Najeriya fa adalci hatta wallahi akwai ƴan uwan waɗanda ba musulmi bane na sani zan iya faɗan su anan wallahi sun taimaka wanda ba musulmi ba sun dauke su aiki kai wani ma da muka bincika ma ya fi daukan waɗanda ba musulmi ba aiki kuma shi musulmi ne amma wallahi lissafin da muka ya samu ya bayyana cewa ya fi daukan wanda ba musulmi ba aiki saboda gudun kar a soke shi na'am yan Najeriya ne su ma ya dauke su mm. to amma mu fa ina namu mm. da haka matasa idan ku ya buɗe hmm. ku taimaki ɓangaren ku ku taimaki al'ummar ku ku taimaki jama'ar ku ku zama masu kishi hmm. wannan zai taimake mu matuƙa kwarai kwarai da gaske kuma riko da addinin nan shine ruhin komai hmm. duk inda mutum yake a alama addini dan kasuwa a zanka da addini kana kula da addini kana kula da sallah kana kula da cin halal cin halal ma'aikacin gwamnati ka cin halal dan kasuwa ka ci halal soja ka ci halal dan sanda ka ci halal malamin addini ka ci halal kowa ya ci halal kada mutum ya mu'amala da haram wa mat'amhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa huzziya bil harami fa anna yustajabu In inji annabi sallallahu alaihi wasallam cin sa haram shan sa haram sutura kayan da zai saka haramun kuma an ciyar da shi da haram to ya Allah zai karbi addu'arsa Allah bai zai karɓa ba da haka mu riko da addini mu taimaki addinin mu mu taimaki al'ummar mu kuma rayuwa gajeriya ce ba ta da tsawo duk wanda ya kuskure damar da ya samu ta tafi shi kenan malamai suna gaya mana dama ba ta maimaituwa da hala dama ta maimaitu duk wanda ya ganshi ya samu wata dama to ya sani fa wannan damar ita ce ta ƙarshe ka yi abin da za ka yi ka taimaki al'ummar ka taimaki addininka malam ta ina ganin in ka banna haka hmm. to ba kai laifi ba na hmm. ba da shawarwari hmm. da nasihu ga yan watan da ba wa'azi muka zo yi ba kawai dai ziyara ce ta musulunci mu kawo muna maka fatan alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah shi ba da lada ka sallame ni ka sallame ni ba to masha Allah <laughs> Allah saka da alheri akramakallah Allah Ubangiji ya sanya wannan nasihar da aka yi mana wannan nasiha mai tsada mu aiki da shi wallahi wannan nasiha yana da tsada kwarai da gaske kuma nasiha ne wanda muna da matukar bukatarsa a wannan lokacin namu Allah amfanar da mu Allah saka da alheri karamakalla. to wansan takurawa akramakallah amma akramakallah dama ce muka samu kai maka faɗa duk damar da mutum ya samu to ya ɗauka ta ƙarshe ce <laughs> to akrama kalla ganima ce ta zo mana haƙasa ya kamata mu ribace ta to kalla kai magana akan matasa wato a dacin shekaru goma ko abu makamancin wannan wato idan matashi yana so ya kalli fina-finai na batsa to mishwar ne a gabansa ma'ana sungula ne a gabansa sai ya ja nemi kaset ya samu talabijin a sai an kawo wuta mana da idan mutum yana so ya yi wannan fitsara ɗin to aiki ne mai tsawo a gabansa idan ya zo yi ma dole ya cire sauti kada makota su ji da sauransu to amma wannan zamanin wato wa'annan kafofi na sadarwa duk da cewa suna da amfani to amma wasu suna amfani da shi wajen sabawa Allah kawai mauki'i ne ko kuma ce website ne kawai zai zo shiga haka ba abun da ba zai kalla ba na tsiraici da sauransu wallahi matasa da dewa sun fada cikin wannan bala'i din wato sakonni na zuwa wani matashin sai ce ai shi ya jarabu da wannan ya ta kokari ya zagar dan Allah sa sa addu'a wani ya ce shi fa yana gama ba zai iya daina wannan ba to a karama kalla dai na lura cewa matasa dewa sun fada cikin wannan musiba din to wani irin nasiha da jin hankali a karama kalla za a yi musu to magana ta gaskiya um, duniya kam tana tafiya ba a zaune take ba uh, in ji ba misali ce a duniya ma shi wana duniya tana tafiya tana tafiya haka ne yawa kuma ko dai ta tafi maka ta zo maka da alheri ka amfana da ita ko kuma ta tafi maka da imaninka um, waɗannan abubuwan na ci gaba da ake gani wayoyi da kwamfutoci da ake ta amfani da su wasu suna amfani da su kamar daga ka faɗa na alkhairi muna so matasanmu su ci moriyar wayoyinsu su yi alheri ko ba ka bane ba yawwa akwai wani bawan Allah da kullum idan mun yi karatu muna gamawa sai mu ga ana ta yanke karatu ana ta yanke mu kuma ba mu muke yanke ba na sa aka nemo shi ba a Najeriya yake ba a shi a wata ƙasa yake ne ban sani ba sai na ce me yasa yake wannan abu mun karatu sai ya ta yanke ta yanke ta yanke sai ya ce malam ko kuka ce mana mu yi amfani da damar da muka samu ya ce a wata ina zuba wa waya ta kuɗi data ina zuba kuɗi barkate ya ce ana ta kalle-kalle a yi kaza a yi kaza hmm. ba na cin muriyansa da wani aiki sai na ga cewa ah, to barin zauna ana yin karatu a facebook in tsaya in ga karatun nan gaba daya duk wata gaba da naga za ta amfani al'ummata wanda wani bai zai iya zama awa ɗaya ya ga wannan karatun ba sai in gutsure shi sai in yada ya ce yanzu duk wannan karatun da nake yada ina tura shi wuraren da uncountable ba za su irgu ba ya ce ni wannan ita ce gudunmuwata da nake so zan ba addini mm. shi yasa kake gani da an yi sai na yanke na tura can da tura can ina kashe kuɗi na ne a kai data nake saya don in samu lada yanzu kaga wannan ya yi amfani da wayar sa yayi aikin alkhairi to yanzu wani kuma irinsa zuwa yake zai kalli zinace zinace wani zai je shiga intanet din nan da ake shiga wata irin duniya ce wato alamu intanet zaka ci hmm. ita ma wata alam duniya ce ba ta da ƙarshe komai akwai ba abin da babu a ciki don shari'i da na alkhairi a ciki da haka muna kira ga matasa wallahi al'azimu kada ku yi amfani da damar da ubangiji ya ba ku saba wa Allah sannan a shiga a ta bincike a ɗauko wannan a ɗauko kida a ɗauko rawa a ɗauko tsiraici a ɗauko batsa duk abin da mutum zai yi za ka yi ka gama kuma yana da lokaci kuma in tsiya mutum yake gani wallahi akwai wanda sun yi tsiya sun fi ka tsiya ɗazu ina fitowa sai na ga wani babban mutum ya turo mun a najeriya wani babban basarake ne sai turo mun wani documentary da wasu masu bincike suke a nan kasar masar a kan fir'auna sun binciko shekarunsa sun binciko hatta samartakansa suka ɗauki hoton gawarsa suka yi wasu abubuwansu na ilimi sai gashi sun fito da hoton fir'auna lokacin yana matashinsa in ka gan shi za ka yi mamaki ba za ka ce shi gani fir'auna hmm. amma yau ina fir'auna hmm. ina ƙaruna ina hamana ina waye ina waye da qur'ani ya lissafa su yace waɗannan alƙaryoyi ne mun kammala da su dan haka wannan masifa ta ɗiban waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye da ganin tsiraici da ake amfani wajen intanet da ake shiga lalle wannan man tasi'u magana ka gaskiya ce ba ta da dogon sharhi wallahi yaran mu sun fada a ciki abin ba a cewa komai akwai wanda yake kwana yake na kallon tsiraici kwana yake yana jin kiɗa kuma da arzikin da Allah ya bashi da wannan wayar Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi rufin asiri bari ya saba wa Allah amma ba zai kwana yana jin wa'azi ba akwai tashoshi da ake kallon alkur'ani wallahi ba zai je kalla ba muna kira ga matasa ku sani Allah tabaraka ta'ala faɗa cikin alkur'ani inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da abin da zuciyarka ta ƙulla maka ake ci to duka fa sai Allah ya yi tambaya a kai don haka kada ku yi amfani da lokacin ku saba Allah kada ku yi amfani da dama da ku samu ku saba Allah kuma jin kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye sanannen abu ne addinin mu haramun ne kuma sunan sa ɓata lokaci ga tarin zunubi ba ka da yawan istighfari ba ka da yawan salati ba ka da salloli Ba ka da azumin muka na fili da kai ka da yawan karatun za ka je kai goge waɗannan laifuffuka kullum kana tara kanka bala'i ko kina tara wa kanki bala'i yanzu idan ka shiga irin kamar irin su tiktok din na abubuwan da mutane suke malam Subhanallah, alazim wata duniya malam mai zaman kanta malam wai yanzu ba za mu ci moriyar wannan tiktok din mu yada mu musuluntar da tiktok din nan ba yanzu jama'a samari matasa da yan mata yanzu tiktok nan ba za mu shiga mu yaɗa muhimmancin saka hijabi muhimmancin aure muhimmancin biyayya ga iyaye muhimmancin bin miji muhimmancin tsare mutunci muhimmancin kaza sai dai mu rinka bayyana tsare shi wallahi wata baiwar Allah da naga ana nuna wa irin abu ita damun asali wato kurin ta shahara ne abin da suke batsa kawai take mm. wato tana fitowa tana maganganun da hankalinka ba zai dauka ba mm. kuma komai tana iya faɗansa babu wani abin da ba ta iya faɗansa kuma duk ta dalilin wannan tiktok yar uwar Allah yar uwa baiwar Allah yar uwata wallahi ina tausaya miki bayan shekara ashirin talatin ya ka nuna miki waɗannan hotunan waɗannan maganganu na batsa da ɗura ashir da zage-zage da kike ta yi da za a zo a nuna miki sunan da shekara goma ashirin za ki kuka za ki zubar da awaye yau malayan fa'un nadamu a ranar da nadama ba ta amfani da duk abin da mutum ya shiga cikin kafafen yaɗa labaran nan ya yi su suna nan a dawwame a ajiye a kawwame ko mutum ya mutu ya shiga cikin kabarinsa na rantse da Allah sai an yi ta fito da su ana yada su idan kin ga wannan abubuwan da kika yi zaki kuka idan ƴaƴanki suka gani zaki zaki za su shiga damuwa kin jefa jikokinki cikin bakin ciki da tashin hankali za su ji kunyar su danganta kansu ce su dinnan jikokin wannan matan ne da ta yi wannan fitsarar da waɗanda su ma suke zuwa su zo su yi ta raye-raye da kaɗe-kaɗe da wake-wake da wake sauransu yanzu kawai misali a nan najeriya wannan satin abin da ya ta trending wani bidiyo da wasu yara wani yarinya da wani yaro suka yi na batsa abin ya ba da mamaki ba duk wani mai mutunci idan ya gani wannan abin kashewa ke baya iya gani kawai kira suke yi bayani suke karara a fili gashi nan yadda za a yi zina suna koyawa ƙananan yara ya za su yi zina kuna koyawa masu raunin imani ya za su yi zina mm. ita ta sallama kanta shi ma ya sallama kansa suna yi da sunan waƙe suna waƙa suna yi suna kuma bidiyo suna nunawa aka yi ta gani aka yi ta Allah wadare wato mummunar addu'a kawai da aka yi akan wannan abu wallahi shi mutum bala'i kamar alhamdulillah muna godiya wa Allah cikin taimakon Allah hukumar hizba da haɗin gwiwa ta kungiyar ce fina-finai ta kano allah saka musu alkhairi aman kano ita ce ta shahara da an yi irin wannan abubuwan to za ga suna ƙoƙari su gaya za su gyara kano ta cancanta a girma mata a mata addu'a kuma ana kula da addini daidai gwargwado da shugabannin addini suna kula mun gani cewa hukumar hizba ta kira wannan yaro da shi da na kusa da shi an zauna an yi masa nasiha kuma ya karɓi nasiyarsa so mu ma masa addu'a Allah ya masa albarka kuma Allah ya sa ya gyara kuma duk wanda ya sa wani abu ya dilitin din sai goge kai kuma yaro abin da muke gaya maka da kai da yarinya to yanzu mu rinka ganin abin da za ku yi na alheri da zai goge wancan mm. ku shiga kuma harkar addini yanzu mm. wannan rawan da wannan wakan da wannan kwalliyar da kuka da wannan hoton da kuka dauka to mu ga kuna yin abubuwan addini shine mai ku yi ainihin wato aikin alheri ya goge mummunan wato aikin da kuka yi illa man amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima duk wannan yana ɗaya daga cikin illolin shiga kafafen yada labaran nan da amfani da wayoyi da bincike da yara sai su je su shiga su ɗauko abubuwa wanda ya saba tarbiyyar su ya saba addinin su Allah ba mu ikon gyarawa to akramaka kusan matsala ta farko da aka yi bayani a kai dangane da kallon tsiraici to wannan kallon tsiraicin da matasa suke sai gadar musu da kuma wani mummunan ɗabi'a wanda da larabci ake kira adas sirriya wato amfani da wani gaba ko da wani roba wajen biyan bukata wannan abun da a ƙasan turawa ake jinsa amma wani abin mamaki yanzu har ƙasashenmu na hausa fulani wannan bala'in ya shiga to wani jan hankali da nasiha a karmakalla zai wa matasan da suka wato eh, jarrabu da wannan musibar abu na farko dai daman Allah ya dan adam in yana da lafiya yana da sha'awa kowa ma yana da sha'awa amma imaninsa shi yake tsare shi da aka mai imani shi yake tsare sha'awarsa baya zuwa ya jefa kansa cikin bala'i cikin tashin hankali زين hubbu هب الشهوات nisa'i walbanina والبنين والقناطير المقنطرة من zahabi. Wal والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الله يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب دائما ɗan adam dole ya sha'awa mace za ta yi sha'awa namiji ma zai sha'awa idan mutum ma bai da sha'awa to yana da rauni ko ba ta da sha'awa tana da rauni to amma sha'awarka ana so ka shigar da ita ta hanyar da Allah ya halatta maka tabbas akwai mutanen da sun fada cikin bala'i sun kashe sha'awarsu ta hanyar saban Allah da fushin Allah akwai wanda yake annabi ya faɗa cikin hadisi na kihu yadihi mai auren hannunsa akwai wanda da hannunsa yake amfani ya biya wa kansa bukata wannan bala'i ne wannan musiba ne akwai wanda yake zuwa ya samu wata ala wata na'ura ai yanzu kama rage man tasiri yanzu akwai fa al'auran namiji ta roba da ake sai da ita a kanti a shago na'am al'auran namiji ana sayar da ita a kanti a shago akwai wanda ake buga mata iska akwai wanda haka take akwai wanda ake jona mata soket tana vibrating akwai wanda da hannu ake amfani da ita ita ka san me ake mata ne suke zuwa suna saya suna biya wa kansu bukata kamar yadda ka faɗa al'adar sirriyan kenan sannan kuma ɗaya hannun kuma akwai al'auran mata al'auran mace da ka sani akwai na roba akwai wanda ake zuwa a saya a kanti a shago sai namiji ya je saya, ya je biya kansa bukata akwai macen complete ɗinta ga baki ɗayanta ko baturiya in kana so ko 'yar indiya in kana so ko balarabiya idan kana so da gashinta da komai mutum ne amma na yar bebi sun yi masa wani abubuwa sun yi mata wani abubuwa na fitina a cikinta sai mutum ya je ya sayo ta akwai wanda ake zuba ruwa akwai wanda ake hura iska mutum ya je ya sayo ta a leda sai zo daura ta akan gadansa ya hura mata iska ya ta biyan bukata duka wannan zamani ne ya zo da shi fitina wal iyazu billah fitina wal iyazu billah akwai mai istimna so duka waɗannan abubuwan gaba ɗayansu haramun ne kuma babban abin da ya jawo mana wannan yawan kallace-kallacen nan da shige-shige da yara mu matasa suke yi suna shiga suna dubo abin da Allah ya haramta musu nasiha ta gare su su ji tsoron Allah su gyara don su zama mutanen kwarai nan gaba wallahu alam Allah su taka da alheri tambaya kusan da ta ƙarshe akar makalla eh, akwai abun da yake faruwa tsakanin matasa wato shine soyayya tsakanin saurayi da budurwa yana soyayya da ita tana soyayya da shi shi ya san ba aurenta zai yi ba ita ma ta san da haka amma shi su ɗauki zamani mai tsawo suna ɗebewa kansu kewa da wannan soyayyan shi in wannan uh, me matsayinsa a musulunci a karama kalla tabbas um, wannan kan damun allah dai sauki Eh, Allah sauƙi an shiga an yi nisa a cikin wannan babi gaskiya um, ita soyayya ana nufin ƙauna alhub shari'a ta ce duk musulmi ya so ɗan uwansa musulmi ko maza ko mata akwai ƙauna na cewa kai mai sallah ne ni mai sallah ne kana da musulunci ni ma ina da shi da ana so masu wannan ɗaya kenan akwai soyayya ko ta auratayya wanda yake so ya auri ya so ta ita ma ta so shi wannan ya halatta idan an gane wani yana alaka da wance kuma aurenta zai yi wannan ba laifi ba ne in ba sun yi wani abin da yake ta shari'a ba to akwai kuma alaka da namiji da mace kurun mutum ya zo ya ta tara mata a waya ko a zahiri yana yi da waccan. muna da wacce akwai irin unguwar gabar guda biyu a can akwai unguwar yamma guda uku akwai ta unguwar kudu su hudu ne su kuma akwai yar tsakiya su kuma su biyu ne wani yaro aka ce wallahi yaran yan mata da yake mu'amala da su sun fi saba'in na ce ai wannan shi wato wato yan matan su ne mahaukata ma ai saba'in fa ina zai kai su wai ai duk suna ƙaunar juna kuma duk wacce ije wajenta zai nuna da ita ce kawai lamba ɗaya saboda diga ce ba ta da hankali ba ta da wayewa sai ta ɗau sai ta ai su mata malam da kake ganin su wallahi azimu ina gaya maka wato wannan abin da kake faɗa yawanci fitinar daga matan ma take warai kuwa yanzu bincike ya tabbatar da da yawa yawan neman juna da ake yi yanzu mata ne suke tallata kansu wa maza sama da yadda maza suke tallata kansu wa mata kuma a je a bincika duk incidences da suke faruwa abubuwa za ga wani ya ce a wani ta goma masa waya a wani tana ta masa gaisuwa wani tana ta turo mata hotonsa hotonta wance tana kiransa suna gaisawa wance tana kaza wasu da yawansu ba dan aure suke ba ko fitina da matan aure da wani wani wani maganin matan aure har da matan aure wallahi har da matan aure wannan wani abu ne is rampant in ji bature ya zama ruwan dare da 'yan mata sai dai ya fi muni da kazanta ga matar aure da take da miji don ha'inci da cin amana ta ji tana bin maza to wannan yana faruwa to abin da nake so na kai ku gare shi ya ku matasa babu wata soyayya a musulunci gaba ɗaya wai mutum ya zo yana relationship hmm. yana al'alaka hmm. tsakanin namiji da mace wai suna soyayya wai wannan babu shi a musulunci magudanci ne da tsiyakura ɗayan biyu ne hmm. akwai ƙauna ta ni musulmi kai musulmi wannan normal akwai kuma soyayya da za yi da wance da wani saboda ta zai amma kurin mutum irin a friendin yarinya ya ta hira da ita mutum kawai sai zo sai dauki awa biyu yana hira da yarinya ya hana wasu samarin su zo wajen ta kuma in an yi magana ne ba auren ta zan yi ba Ba ka da kirki wallahi sai an yi da yarka wallahi sai an yi da yarka duk wanda ije ilalata yar wani ya bata wa yar wani lokaci ku ji matasa ina tabbatar muku sai an yi da yarsa ko sai an yi da kanwarsa ko sai an yi da yarsa ko sai an yi da kaza kaza saboda ka babu wannan a shari'a kuma ku iyaye bai kamata ku rinka barin ‘ya'yanku suna wannan alaƙoƙin ba aure ba duk yarinyar da bata kai munzalin aure ba to kuskure ne iyayenta su rinka bari tana friendship da abokanai maza ba daidai ba to yanzu abokanai mata ma bai kamata a bari ta ta abokanai mata yan uwanta ba saboda fitina akwai wanda ba nagari ba a cikin su da haka in dai a shari'a ne babu wani maganan wani ya ce wai wai ai abokiya ta ce ai sa'a ta ce ai makarantar mu daya Wai-wai sauransu wani fa bawan Allah yake ba da labari hmm. ya zo gidansa kurin sai ya tarar da ya dawo sai ya tarar da wasu manya manyan takalma a kofar falansa hmm. yana shiga yi ya je tarar da wani mutum akan irin kujerar na wannan Tiri sita kaya guda yana kwance a gefensa sai ga irin sul din nan wanda ake dan dora dan abin da za a ci hmm. irin wancan abun an yi masa taliya a irin taliyan nan ta yara hmm. an fasa masa kwai ga shayi mai madara mai kauri ya ci ya koshi ya dan rage saura da dan ya dora mai cokali ga ruwa har ma ya abin nan ya hankalin sakwanta ya fara gingidi yana bacci <laughs> yana zuwa sai tambaya ce ce waye wannan ne sai mata ta ce is my friend abokina ne a ina kuka ta ce tare fa muka yi diploma da ni <laughs> ka ji hankali wai abokinta ne tare suka yi diploma da shi ya kawo mata ziyara ne ba da izinin mijinta ba kuma ga kalwa sun keɓanta sannan mijin ya ce wallahi azimu yana fita aiki wallahi bai isa ta dafa masa wannan shayin ba an yi masa girki delicious abinci aka masa malam ta kaji wannan gargajiya ne wannan rashin addini ne manzo Allah ce iyakum dukhul ala nisa ku ji tsoro ku kiyaye shiga kan mata annabi ya ce a daina shiga kan mata a daina shiga kan mata yaya wani zai wanke riga sai ya tafi wai gidan wai abokiyarsa matar aure to wannan maguzancin da ake yi na wannan soyayyar da ina son wani ina son wance ina wannan din shine yake wato ya yaduwa mutane har suke zuwa bayan mace ta yi aure sai ga wai tana da abokanai bari in gaya maka wani abu kai hakuri wani mutum ya kira ni a waya ce malam shi malam yaya kokari lafiya galau to malam how are you dan boko boko da aka nace an ce am fine mm. yace da Allah malam na so zan kana aure amma da Allah na so ka sama mu matar da ba ta yarinyar da ba ta da boyfriend matar da ba za ta yi boyfriend ba nace me boyfriend yace a ah, malam yanzu ai matar aure zaka ga tana zaman aurenta amma tana da wani yaro matashi da abokinta ne suna soyayya tare da shi warai kuwa ma magana kan arna ne kai <laughs> ya za ka wani tambaya musulma mana a ai mana cikin musulunci muke ma magana yi ko kafin da mu to wallahi ba wannan kaɗai ba akwai wani ma abin da ake cewa besti besti daga best besti my best kenan yawanci mata masu irin wannan ɗabi'an to sai ta zaɓi wani mutum ko ta zaɓi wani matashi shine bestinta ma'ana an ce fa besti in ranta ya ɓaci mm. ba ta siyo kai fi ka tambaye ni ah, yawwa idan ran ta ɓaci mai besti mm. to mijinta baya iya ba ta haƙuri sai ta kira bestinsu ta yi hira da shi shine zai ce ya baki haƙuri mana besti idan mijinta ya ɓata mata rai sai ta kira shi sai ta ce ba ci abinci ba sai besti ya ce ta yi haƙuri ci abinci ta rabu da shi <laughs> wallahi wannan wai yanzu matan aure ne fa da suke cikin gidajensu fa suke irin wannan abu shi yasa wallahi duk mutumin da ya auri mata ya zuba mata ido ya kyale ta wai ka auri mace wai wai saka ka kyale ta wai baka bibiyar lamarinta wallahi za ta gama da kai na san wannan maganar mata ba sa so sai a ce kaza ko yan neman yancin mata ai kaza kaza a'a bai zai yiwu ba dole a sa ido a kansu kuma dole a ɗora su akan hanya ta daidai kuma dole a kula da su kuma duk wanda ya ga wani yana alaka da matarsa bai gamsu ba ya tuhume ta ya tambaye ta ka bi gida ka gane me yake faruwa wani ya bugo waya wallahi malam wani ya dame ni yana damun matata da abin nan da waya na yi na yi na kasa raba su na ce banza ne kai ka samu faskaren ka lafiyayye ka kai mai ziyara ba an banza kwarai da gaske ba cewa na ce in ka je kaka kwada masa amma tafi da faskaren ka lafiyayye ka ce wallahi duk da ka sake kana kiran matata sai na kwantar da kai da faskaren nan kai gigita shi tukunna ya ga cewa mahaukaci ne kai to sai ya daga maka kafa ba fa cewa ne wani ya je ba ka san akwai wanda ba sa jin aya ba sa jin hadisi sai ka motsa su tukunna sannan kuma ita matar da za ta zo tana wannan abun tana wannan abun kai da kake da cefa ne kai da kake da kai kake bayarwa a ci a sha na hana ki na hana ki ki daina shikenan ka sallame ta ta gidansu in an zo an yi magana ka ce a ta je ta auri wancan wanda suke wayan tukunna abin da ya kamata a yi kenan amma ka ajiye ta kana kotonta kana kaza kuma tana saba wa Allah wannan abin bai da daɗi daka wannan soyayya da ake ta yi samari matasa ku cika wayoyinku da 'yan mata daga wani duk in ya bude eh, eh, wannan ɗinsa galeri ɗinsa hoton 'yan mata wancan baka wannan gajeriya wata fiririya wata mai katon baki wata mai karamin baki wata busasshiya wata eh, kaza kaza wata gata nan duka Allah ya kara mana imani gaba ɗaya kyauta ta halittun mu gaba ɗaya wannan kuskure ne ba daidai ba ne tara hotunan 'yan mata a cikin waya da buge-bugen waya ba aure mutum zai yi ba ko ita matar ta yi ko shi sauran ya yi wannan ba daidai ba ne kuma ya saba tsari na shari'a kuma mata ku sani cewa yana daga cin cin amana ki zo ki haɗa samari biyar shida bakwai takwas wancan ki karba wannan ki karba wannan ki karba duk wanda ya zo sai ki nuna shi kike da shi za ki gama wannan yaudarar taki za ki zo ki haifi ya za ki ga abin da zai same ita za ki zo ki haifi ɗa za ki ga abin da zai same shi ba fata nake muke mummuna ba amma ki ƙoƙari ki gyara ki zama mai mutunci da kima Allah gane da mu to akramakalla ubangiji Allah saka da alheri to ni da kaina ban sun takura wa malam saboda na san tabbas malam ya gaji to sai dai saboda malam ya taɓo gaba mai kama da wannan wato da'ful himma na matasa da'ful himma wato ba manta ba lokacin muna Kano na taɓa zuwa da malam eh, jami'ar eh, bayero to muna dawa a mota ba zan manta ba sai akar makalla yana cewa ya sha'afa ne da ya sani lokacin ana dauran hadisi a bauchi yake cewa da ya sani da ya tura ni mun tafi wato wannan dauran tare da sauran ɗalibai amma ya sha'afa ni to sai zama ban tafi ba to lokacin da ya faɗa min wannan dauran da ake hadda ne na sayul bukhari da muslim haddace sahihul bukhari da muslim sai naga abin ya girmama min in haddace bukhari da muslim wannan sai naga ai kaman ba zan iya ba nace akar makalla haddan bukhari fa da muslim zan iya kuwa to anan ne sai malamin fusata ce ah kai ba mutum bane ba nace ah ni mutum ne sai ce to waɗanda suka je suka haddace bukhari da muslim da wanda suka haddace a tarihi muke ta karanta mutane ne irinka tun da su ma sun haddace wallahi kai ma zaka haddace tun da wasu sun yi sun kai labari sun iya sun haddace da isnadi da komai to kai me zai sa ba za ka yi ba kai mutum ne su ma mutum ne bai wanda Allah ya musu kai ma ya maka ido da ji da kunne da saura to me yasa za ka ji tsoro to wannan kalmar da akramaka Allah ya faɗa wallahi ya amfane ni ƙware da gaske a rayuwana duk abin da na zo zan yi to sai shi ɗan ya samin wasu wasu ya ce kai za ka iya kuwa wannan abun fa da wahala to sun tuno da wannan nasihan wasu ai sun yi suma mutane ne sun ci nasara to kai ba mutum ba ne kai ma ka goda sha Allah za ka ci nasara idan ne abin kuma cikin ikon Allah sai in zo ma in fi ma mai yiwa wani lokacin ba wai yabon kai ba sun fi ma wanda suka riga ni wanda nake ganin ai da ba zan iya zama irin su ba misali a wannan abun ko jaraba a makaranta ko wani abu makamancin wannan to a karama kalla na san ba ni kaɗai ba ne akwai matasa wanda shi ɗan ke musu irin wannan wasu wasi ɗin to amma ka ce waka a bakin me shi ya fi daɗi to akar makalla ko za ka yi musu irin wannan nasiha ɗin Allah su saka da alheri akar makalla wannan na daga cikin albarkan karantarwarka wallahi ƙwarai da gaske wannan nasihar na amfanu da shi. to malam Allah ya saka da alheri magana ta ulul himma akwai littafi da malamai suka rubuta yana nan sanannen littafi ne ulul himma sunan shi duk wani ɗalibi da yake so ya zama mai himma maɗaukakiya ina mai nasiha da ya karanta wannan littafi ne mujallaji ne guda ɗaya kaurinsa bai wuce haka ba yana da kyau kwarai kwarai da gaske abu na biyu shine duk namiji dan namiji da yake ya yarda shi namiji ne ya kamata ya zama namiji ya zama jarumi ya zama tsayayye akwai wani mutum da nake tare da shi wato yana ban dariya kuma yana burge ni shi kawai ɗabi'ar malam wato duk abin da aka ce yayi sai ce za a yi malam Eh, sunan sa malam musa eh, dan kuma malam musa yana sai da magunguna yanzu allah ya kara mai lafiya wata rana na ce da malam musa ina so zan aike ka kuma gashi baka iya mota ba mm. wallahi kuma ina da ruwa ina so zan aike ka eh, da mota ya ce ha ba ka motar sai ai ba za ta gagara ba <laughs> <laughs> bai wata ba hawa motar ba ya ce wala ba ta gagara ba ce na ce ya amalin musu ai mota ba a hawanta haka kawai ba a je aka koya ba ce wala ba ta gagara ce hawa bala kullum muna tafiya da kai menene na ga ka zauna ka abu na giya ce ka sa toto ya ce kama ne kawai ina za a je malam na ce a a ya ce Allah ka bada ita za a je malam <laughs> kwarai da gaske to haka kuma duk wani abu da aka ce aka ce za a yi kaza sai ce za a yi shi kawai ko meye ne in dai mutane suna yi sai ce zai yi shi wata ran zance zo yana zance ana tattauna ana magana jirgin sama ya ce haba me ya jirgin sama za a yi shi shi ma wallahi wala ko bi so sai ce zai yi shi wato shi burge ni da yake yi shi ko bai yadda akwai abin da ba zai iya yi ba to haka mutum ba na mantawa wallahi walan da ban dalilin da yasa na na na na hadda alkur'ani alhamdulillah wata rana ne muka je musabaka wani a gombe ne mun je wata musabaka da muka je musabaka muna yara wallahi malam aka zo da wata yarinya malam aka zaunar da ita akan kujera malam yarinya na ta rinka karatu ta buga mana hankali karatu na fitar hankali sai ja mata alƙalan nan duk inda aka ja malam sai an tsaye da ita kuma gyara ko ɗaya kuma yarinya ce karama duka duka wato yarinya nan ba ta wuce shekara goma sha hudu sha biyar ba sai na ce kaina to wai ni kan mi mai amfani na ne ba gaba ɗaya ne tukuna nake gaya wa raina nake yanzu wannan yarinyar ta zauna da haddace ƙur'ani ana mata ja irin wannan ga sauti ga karatu ga tajwidi ga ahkam ga waye mu muna nan muna zaune maza har yanzu ba mu abu nan ba ai daga nan malam ina jin ranar nan da na koma da daddare mhm. kai na daɗe ina karatu ban yi bacci ba da daddare daga nan nan ina himmata na ce wallahi sai na haddace qur'anin nan zan yi iyayi na da taimakon Allah na yi ta zube ta abin nan na yi ta zube na kama allo na yi ta bugawa abokanan karatun mu lokacin muna gaggawar ba da hadda sauri muke mu haddace da wayar sauransu ina tunawa wata surar da ta wahal da ni a karatu da allo da yawa da shin ta da allo na yi ta wallahi suratun nahal na sha wahala ce da na zo na yi ta fama har yanzu ina hango suratun nahal akan allo na har yanzu na buga na buga na buga malam zubin nan da ne na abin nan ya gagara malam har Allah nan ya fara yin baki malam har da nan bata zauna ba da na kai na sha wahala kwarai da gaske to amma da naga abokanai na suna yi nace wallahi sai nayi kuma mutum sai da haka rayuwa da kake gani duk abin da wani zai yi kawai ka nemi taimakon Allah ka je ka yi hadisin imamu muslim ne hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hmm. yana cewa ista'in billahi wala ta'jaz hmm. ka nemi taimakon Allah kada ka nuna gajiyawa yawwa ka yi ƙoƙari iris alama yanfa'uka ka yi kwaɗayin akan duk abin da zai amfane ka wasta'in billahi wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah kada ka gajiya kwata-kwata kar ka ce da nayi kaza da kaza faru kawai ka je ka buga kai karatu ne ana yi wallahi ce mun yi ba digiri bane to za a yi digirin ba masa bane za a yi masa ba ji bane wallahi ce an yi ba dai aikin kaza bane wallahi za a yi ba sana'a kaza bane sai na koya ba neman kuɗi bane mu ma za mu je mu nema kuma Allah zai ba mu Allah yana son mutum da yake mai yaƙi ne mai ƙoƙari idan ya zo zai shiga abu yana tinkaran abun da gaske wasu din haka suke kwankwasa kuma kaga sun wuce sun tafi don haka ina kira ga ɗaliban ilimi yanzu lokaci ne na himma na ƙoƙari ku yi karatu <coughs> kada ku yi gajiya kada ku gajiya kada ku yi ƙasa a gwiwa idan kun yi ilimi Allah zai ɗaukaka ku kuma kar wani ya ji cewa akwai abin da ba zai iya yi ba ka yi ka kawai Allah zai taimake ka والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين الله يفي to akramaka Allah ubangiji Allah saka da alheri Allah kara lafiya da imani da nisan kwana mai albarka akramaka Allah muna godiya kware da gaske muna fata kamar da Allah madaukakin sarki haɗa mu anan Allah haɗa mu haka da masu sauraro mu a gidan aljannar firdausi ikhwanan ala sururin mutaqabilina karamakallah muna godi Allah sanya wannan ziyarar cikin mizanin ayyuka na gari Allah ba da ladan ziyara na gode sosai a karmar Allah saka da alheri Allah ya saka muna godiya Allah ya kara lafiya Allah ya biya ka to insha Allah sai haduwa ta gaba